wa badu muna darasi muna karanta littafin al'alfiya fil adabi ash-shar'iyya na babban malami Muhammad ibn ha Shamsuddin ibn Abdul Qawi al-Mardawi shine mai littafin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahma za mu tashi darasi na talatin inda malam yake magana ya yi fasali ya ce a alihtikar ihtikarun kotu wa ikiramun zaifi wal jar ihtikaru alkot ma'ana wannan fasali zai magana ga wanda abuwa guda uku na farko ihtikarun kot ma'ana boye abinci irin abin da 'yan kasuwa suke su boye abinci domin ya yi tsada samu riba mai yawa itikar shi ake cewa al-ihtikar anan in ka duba sai ga ce ihtikarul quti boye abinci aje abinci a boye shi a wa ikramu zaidi sannan a fasalin zai magana game da ladabi na karɓar baku da girmama shi waljar da kuma ladabi na girmama ko kuma kyautata wa makoci abubuwa uku zai magana kenan a wannan fasalin to amma idan ka shiga cikin littafin zaka ga ya kawo wasu abubuwa ma daban wanda ba wannan ba kamar malam da abin da ya halarto ba ya so ya wuce kawai sai ya rubuta wanda yake ganin fa'ida ce ya sa ko da a wani fasali za ga wani zancen bai dace da ta yi taken babin ba ko fasalin amma da haka zai kawo tun da fa'ida ce to na farko ya magana game da ihtikar food menene ihtikar shine boye abinci kamar yadda muka faɗa malamai suna cewa huwa habsu tujari ta'aman nasi wa aqwatihim inda qillatiha wa hajatihim ilayha li yartafi al sair wa yaghli shine yan kasuwa su boye abinci su saya su aje abinci su boye shi sai yace inda qillatiha yayin da abincin ya zamo kadan bashi da yawa wa hajjatin ilaiha mutane kuma suna da bukatar abincin liyartafi as-sa'ir yi haka ne domin farashi ya yi sama sai ya samu riba irin yadda al'ada take tun tale-tale ba yau ake wannan ba dan adam tun farkon farko haka yake sun da ce ta neman arziki kuma dabarar ɗan kasuwa shine abin da ake da bukata zai boye in farashi ya yi sama kuma ya fitar ya saida to ya halatta shin mutum ya boye abinci da nufin ya yi tsada ya sai da to amma anan kaga in ka duba bayanin da aka yi na menene ce itikadin cewa ya yi habsu tujjari tsa'aman nasi yan kasuwa ta aje ɗebe abincin mutane su sai kaga ya yi alakata da mai abinci abinci sai yace kuma inda killata in ya zanto ɗan kaɗan ma'ana ya yi ƙaranci cikin mutane wannan duk kaidi ne in an yi a malamai suna cewa an yi tarihi mana ana bayanin abu to za ga bayanin ya kunshi ma'anar abin hakikata wanda duk abin da bai shiga cikin ba to baya cikin ma'anar kaga sai ce itikaru fa'ani anan ya ce a tutar yan kasuwa amma mu ma abin nan gama garin mutane da ba yan kasuwa ba tunda mun san abinci ya yi daraja su kawai duk mun siya mun goye ma'aikata da wane ne kowa kaga kenan ba yan kasuwa a duk wanda zai sai abinci ya goye da nufin mai kuma lokacin abincin ya yi karanci da nufin farashi sama ya samu riba da yawa wannan shi ake ta itikar amma wannan shi ne mafi yawan malamai suna tarifin itikari da wannan amma akwai wani tarifin shi kuma za ka ga ba su tsaya a kan wannan kaɗai ba bari ka ji tarifin wani malamin yace shine shi ne huwa haƙƙu malin au manfa'atin au amalin habtu mali tsare wani abu na dukiya au manfa'a ko amfani Au amalin ko wani aiki ya mata abuwa guda habtu mali au manfa'a au amal dukiya mutum ya boye wani abu na dukiya ko kuma ya boye wani abu na manfa'a amfanin mutane ko amal yana da kwarewa a wani aiki ya boye kwarewarsa ya ke fitowa yi aikin walimtina'u an ba'i yi wa Ya ke in abu ne na sai da yake sai da A nan ya ambata abinci a bai ke kebance abinci kadai ba ya ce duk wani abu na amfani har ma a cike shigar da aiki sai ya ce hatta zulu wasu aro har farashin abin ya yi sama ya yi tsada sai ya ce an fahishan ba irin wancan tsada tsada mai tsanani yace zairu motar ba irin wacce aka saba ba bi sababi killati saboda karancin masu wannan abin wani in idami wujudi ko kuma rasa abin sai mazanni a inda ake samu ma shiddati hajatin nas da tsananin bukatar mutane aw dawlati ko kasar baki daya awi hayawan ko ma dabbobi kaga wannan tarihin ya game yayi fadi fadi da yawa amma in ka duba kuma ma'anarsa haka ne idan ka tun da ai aunawa za ka yi me yasa aka hana ɓoye abinci ai kowa ya san da zai kaga a farko ya ce ɓoye abinci lokacin da mutane suke da bukata har kuma farashinsa yi sama ta yanda bukatar za ta yi tsanani kuma farashin yi sama da yawa to anan kaga sai ya ce ba wai iya abinci ba ko da wani abu ne da ka iya kamar a ce likitoci sun yi karanci ana bukatar likita sai ya ki hutowa ya ce ya iya saboda me sai ya bari bukatar ta kai ga cewa ko ya kuntata bukatar mutane sun kai ga cewa in aka zo in ma miliyan aka ce dole ka biya tunda makasudin dai shine kuntata wa mutum da dama bukatar abincin ma mutane in ba su ba za su rayu shi yasa aka hana to in akwai abin da ya zamo shi ma in ba a same shi ba za a rayu ba ya shiga cikin itikari musamman abin da mutane suke da bukatar su cewa rayuwarsu ta ta'allaka da shi kenan akwai abin da zaka kware ka iya ka ki fitowa kai saboda yanzu kana ganin in an matsu da yawa to farashin zai ƙara tsanani ya yi sama kuma sai ce zala'an fahishin tsada mai tsanani akwai tsadar da an saba da ita abin naira goma aka sai ma sha biyar ba wani damuwa ko ba ka za ka iya sai amma abin naira goma aka sai na dari a ya yi galaba ne ya yi yawa yanzu kamar bukatar fetur cin fetur rayuwar mutane ta ta allaka da shi warrai kuwa in ba fetur aukuwa ɗaya za su to kaga a koyi fetur masu gidan mai su ki saidawa a madadin a sai da shi naira dubu ɗaya sai ya kai dubu biyu ko naira ɗari biyu a sai aka yi dubu ɗaya su ninka farashin ninki ba ninkin yadda mutane in ba samu ba za su iya rayuwa ba shi ma ya shiga mai ihtikar kuma wannan ma'anar gaskiya ne ta gamsar da ni saboda ai dalilin da ta aka hana wancan shine rayuwar mutane za shiga gare watakil ga halaka ma to duk abin da in mutane ba za su same shi ba zai kai su ga halaka zai kai su ga kuncin da ba na al'ada ba kunci na al'ada ne yanzu misali mutumin da yake nan unguwar ya ce zai je sabon gari a kasu ya taka ya tafi sabon gari ko je yan kaba ya kake ji ha ai wannan kunci ne gair mu'tad akwai akwai kunci ba na wasa ba in abin hawa zaka hau karkari ka sha 15 20 amma a kasa ne ba sai ka ninka su goma wannan a kasa ka tafi yan kaba kuma dole sai ka je domin a can kasuwar kake sana'a kuma abin nan ba fetur a garin ba ka dole sai ka kuma ba za ka iya biyan abin hawa sabon gara ana karɓar dubu ɗaya a ce maka dubu biyar ba za ka iya biya ba musamman in ka lissafa zuwa naka ko in an kaba a ce za ka ba dubu goma to zariya ma nawa ake zuwa kuma amma in babu din sai a ce maka dubu goma kamar yadda yake ba kuma ya kan iya sai dai ka tafi a kasin baka da kuɗin to kaga an saka a halin ne wancin da ba na al'ada ba zai iya kaiwa ga matsala duk wannan ya shiga cikin babi duk wanda ya yi wannan to za a ce ya yi laifi saboda shi itikari laifi ne kamar yadda mu gani maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yahtakiru illa khati a cikin hadisin Imam Muslim la yahtakiru illa khati ba wanda zai boye abinci koye foye bukatar mutane shi sun kuntata sai mai laifi yani asim ko asi mai laifi shi yake yin haka kaga mai laifi mana yin haka laifi ne ji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da imamu hakim ya rawaito a mustadrak da wasu malamai daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutakara ta'am manzo Allah ya hana a koyi abinci har yayi tsada abdullahi da umar Allah ya kara masa yarda cikin hadisi da imam ahmad ya rawaito yace manzo Allah salatala alaihi wasallam yace man ihtakara ta'aman wanda ya koya abinci arba'in 40 laila kwana 40 faqad bari'a min Allah ya bar ranta daga Allah ba shi ba Allah wa bari Allah minhu Allah ma ba ruwan shi da wannan bawa duba da wannan hadisan imamu ibn hajar al-haytami yace ihtikari kabira ne min al-kaba'ir ma'ana zunubi ne babba zumi ne babba kamar me kamar shan giya shan giya ba kabira ba ce amma an ce shan giya ce kai wa zai sha giya ai ba mai shan giya sai wa sai lalatacce ba mai shan kayan maye sai lalatacce to kai kuma masha Allah kai ba lalatacce bane da kake boye kaya a'a da kai da mai shan giya sunanka dan juma ne duk masu laifi ne kuma babban laifi karka ɗauka wannan ka boye ka samu kuɗi ba a kayi laifi kuma laifi irin na wancan shi ma laifi kabira karka rika auna kanka cewa kai laifin ka ba a'a ɗauki kanka cewa daidai kake da wanda ya irin wancan laifi saboda ai an ce kabira ai laifi babba ke kira masu koya abinci da nufin ya yi tsada matuƙa mutane su shiga halin da za a ce maka taliya ɗaya dubu biyu kuma ƙwayar taliya ma ana da ya kuma taliya misali rabin rabin leda taliya kai dafa ma menene shi wani masha Allah abin nan maji abin nan zai cinye ledan ma a ce sai ya ji wuce kuma kana bukatar sai kai kaza sai to ba za a rayu ba ke a ce abin nan kwanan ba dubu goma ina za ka samu dubu goma da za ka sai kwanan kuma kwanan ba guda nawa za a dafa musamman ba kai ɗaya ba to haka wannan zalunci shi yasa aka ce laifi ne babba me yasa aka hana saboda cutar da mutane da ake yi sai dai kuma malamai sun yi bayani cewa boye abinci da ake nufi ba wai alal itlaqi bane a'a akwai wasu sharuɗa da malamai suka kayyade saboda kwanakin baya da yake wannan shekara an shiga wahala shekarar bara kuma Allah ya bada damuna mai kyau kawai sai aka shiga sayan abin nan sai aka yi ta bayanai cewa ai laifi ne ai a'a to amma ai bayanin sharuɗan da malamai suka yi bayani ma ai ba wai haka kawai bane na farko dai malami suka ce abinda aka hana shine a wasu abin nan wasu malami suka bayyana cewa an yakuna ta'aman abinda aka hana koyewa abinci ko abinda mutane in an koye rayuwarsu za ta shiga cikin halaka an gane ko amma idan an koye ba su da bai kai gayar da har za su shiga shi kenan zai ta koyewa ya je ta boyewa in ba abin ya kai da zai sa mutane su fada cikin kunci da yake wato zai kai su ga halaka ba an gane ko wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da ihtikari kamar yadda na bayyana ne ba iya abinci ba duk wani abin da yake mutane za su iya bukata wanda rayuwarsu take ta'allaka da shi ba samu ba suna iya alaka aka ce hadda dabbobi ma saboda mutane ai suna rayuwa da dabbobinsu misali wanda a zamanin da suke hawa jaki da doki in ba a ba jaki doki abinci ba sai ya halaka in ya halaka kai kuma baka da abin da za ka hau ka yi tafiya ko kuma kana da shanu a gona ko kaza kaga su ma rayuwa ka tana da so su ma yan boye abincinsu wanda ya kai gayar da za su iya mutuwa dabbobin to shi ma haramun ne an gane ku sannan kuma malamai daga cikin sharhin da suka bayyana an yakuna an tsariƙin shira ya zama boye abincin saya za ka rika yi kana koyo. amma wanda ya noma buhu miliyan sai dai aji a stotinsa ya ki saidawa shi ya yi laifi a ai saye aka ce saye aka ce da wanda ba saye ba shi dama ya yi shi ya noma abinsa kuma ya ajiye abinsa saboda lokacin bukata shi ka yi ka noma ka ajiye komin yawansa ba laifi ba ne tunda ka noma abinka ai ba za a ce ce da kuma sai ka sai da abin ka ne abinka ne ba za a ce dole abinka sai ka sai da ba so dole ya zamo a abin nan yake kare ya zamo sai za a rika yi ba wanda ko kuma mutum ya gada misali mahaifinsa yana da so so na abinci sai ya gada ba za a ce kuma dole ya fita ya sai da ba saboda yanzu ya zama mai mallaka da ba shi tara ba a shi mallaka ce an gane ko shi ya sa ma misali in ka noma abinka ka ajiye kace ba za ka saida ba sai ya yi kudi ba kai laifi ba ba kai laifi ba amma wannan da yake saya ne ya ta ɓoyewa shi ya nufi ya cutar da mutane kai ko dama kai kai abinka an gane ko sannan kuma an ya kuna a shira waktar gala da kasdi حفظ السلعة حتى يرتفع سعرها sayan da za ka yi a lokacin da ake da bukata a lokacin da ake da mutane suna cin kunci suna bukata abin sai ka boye ka sai ka boye kaga wannan ka kuntata mu nufin ne a kuntata mutane da kai bukata kawai ka samu na manta a wani abu muhimmi da ya faɗo min a abin nan zuciyata wanda ya shiga cikin wannan babin a lokacin da aka yi corona ka san akwai wanda suka zama miliyoyi da abin rufe hancin nan za su ci kowane daya naira biyar su sai da shi naira ɗari da hamsin ko ɗari biyu naira biyar ba naira biyar amma naira ɗari za su sai da a lokacin da aka yi corona abin rufe hancin na abin rufe eh, first mark wasu sun yi miliyoyin kuɗi da wannan suka gwan suka jingina a kuma suna ta dariya saboda sun dace sun yi odar wannan abin rufe fuska ko mutane an tsorata su in ka rufe fuska ba za ka rayuwa kaga da tsoron mutuwa kuma ana jin cewa da gaske in aka kamu da shi ana mutuwa kaga kenan yana da alaka da ne rayuwar haka magani magani ma muhimmi yanzu misali masu sayan magani suna boyewa irin maganin da ake da akwai magungunan da ba a cikin yanzu in ka je kasuwa akwai maganin da sai ka sha wuya zaka same shi saboda na musamman sai fitowa da shi su ninka farashin zaga duk wannan zai iya shiga mai laifin wannan da nufin abin ya yi tsada ya wuce mai gala a fahisha ya wuce hankali to idan misali yanzu kamar lokacin da aka yi noma alhamdulillah bara Allah ya mu damuna da raka ba nama bara an samu damuna mai albarka kowa ya yi noma mafi yawan mutane kuma an samu amfani sai mutum ya je rika sayan kayan amfanin tun daga shi a kasuwa ya yi laifi yana ta tarawa ya yi laifi bai laifi ba dan me saboda gashi a kasa kuma in bai saya ba wanda ya noma ya ka kasuwa ya zai shi saboda haka a lokacin da abin yake kasuwa ka je ka saya ba za a ce kana laifi ba kenan a lokacin da ake ta fito da kayan abinci da kauyuka ka je ka yi ta saya kana sa a so ba za a ce da kai kayan laifi saboda in ma ka saya ba ya za ta yi da shi kai kuma kana da so kana da dabara a jiya to kuma ba su da inda za sun noma da yawa kaga kenan ba za a ce kayi ya kamata mu wasu ana cewa ai ana sayan abin nan mutane sun manta da li'a'a laifi ne idan ya zamo a lokacin babu shi Allah ya kiyaye da a ce yanzu misali ana da shi a sto kuma sai zama yanzu ya yi karanci kuma wanda ya rage a kaso ma wani ibi yana tattarewa yana to kaga wannan shi ne a zalim amma ba zalunci kai ba idan an kawo kasuwa kuma ka kasance kuma ka saya kasuwa har dama aka ake kasuwanci ka sai kaya ka saida kuma ba za ka saya ka ajiye ka ce ba ka san riba ba ko ba ba. to saboda haka wa malami suna kafa waɗannan sharuɗa da na ambata guda goma sha nawa ha guda hudu na ambata sharaɗi hudu ne eh, kuma ba zan maimaita su ba wanda yake a yake kenan wanda yake to wannan game da abin nan kenan game da abin da ya shafi na a yanki suke tsirewa don kar a yi ai gashi nan an noma ne ko kuma ba in sun tsare ba za ta hana wani ya ke kada shi kasuwa ne duk inda za ka je ka ce ka yi ta saya a gonakin akwai wanda kuma zai kai kasuwa ba kai zai je ne a ciki ai dabara ce ta cewa kai kamo yadda ake yi kai maza maza ka saboda wani in ka bari har ya kai ga abin nan wani zai sai sai kai maza ka bayan abin noma a kasu a gonaki ka ce na saya na saya kai za ka sa a yanke maka ka gyara ka adana ba zai fi tun da gashi nan ana ta yi ba laifi ba zuwan ka gona ba ka yi laifi ba na ai ba sai shi harka ta nema ai ba sai sana'a ka ba yanzu ni ma'aikaci na ganna da yan kudi na na je na fansho dina kowa yana gama aiki na sai bai a ciki <laughs> ai koya ake gada ba sana'a ba dole a ce kowa ta yadda yi gada ba duk wanda yake ko mata a gida tana da dinaranta tana san ba ta sai da a kasuwa ta sayo kaya a baki ta ba ne me a jiki ba ita to in bata saya ba ma shi wanda ya kaka zuwa ya zai da shi ai yi ma ta yi ta kyauta ma kuma ta yi dabara ma ta koyi kasuwa ta ce zai ta kaga in kasuwa ta yi kyauta sai da sai ta kara ta san ai haka rayuwa take ba laifi ba ne sai kuma yi magana akan abu na biyu shine ikramu zai girmama bako girmama bako yana cikin ɗabi'u. kyawawa da larabawa suka kasance suna da wannan halin kuma da addinin musulunci ya zo ya karfafe su akan wannan saboda suna ana yaban larabawa kuma har gobe suna da wannan ɗabi'a suna cikin waɗanda suka gaji wannan ɗabi'a mai kyau ta karfan baki da girmama har gobe suna da wannan ɗabi'a duk wanda yake da jinin larabawa ko ya yi kusa da larabawa za a ga yana da wannan wanda yana ƙara nesa kuma yana ƙara canja kuma wanda ya koyi ɗabi'a turawa kuma shi ya fi lalacewa madama su da ma la addini wala al'ada su kusan kin kansu ma suke mutumin da ɗansa ko yasa zai shekara 18 sai to kenan sai a kama gaba kuma ta aje ina ci abubuwanka ba ka kin 18 ba ai na gama wajibi da to ina za ta sai sai wanda ko ina zai je kan kawai kamar bin gida ba zan ci gaba da ce yadda kai ba saboda abin da ya zama wai suke da ka kai kaga wannan ai la addini wala ai wauta ce wani amma haka tura suke yi to mutanen da suke masu ɗaɗɗiban ɗabi'ar nasara sai kaga ba sa son baki amma musulunci ya nuna muhimmancin karɓar bako cewa yana cikin ɗabi'u kyawawa kuma ɗabi'a ce mata annabawa ga annabi ibrahim ko ba haka hal ataka hadithu sayyid ibrahim in dakhalu alaihi qala salamun fama labisa da idil lokaci suna zuwa ya je dama yana yana da shi makiyayi annabi ibrahim ya je ya samu ijil wani dan maraki ta take ce a yanka baki aga ai kuma shi yasa ma hadisi ya zo manzo Allah ta sanar yake cewa kana awwal man azafa zaid ibrahim farkon wanda yi sunnan ta karban baki da girma sa annabi ibrahim alaihi salam kuma ga annabi lut din nan waje wala ittaqulla wala tukhzuni fi alaysa minkum yanzu bakin nawa za ku ci mutuncin su ko ba ku da hankali saboda haka manyan mutane ɗabi'an shi ne suna girmama mai suna karɓar babu suna girmama shi domin halin mutanen kirki halin manyan mutane masu ɗabi'a kyawawa ne kuma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin musulunci lokacin da ya je garo hira ya dawo din nan ya ga mala'ika jibril da ya zo wajen na khadija ya ce abin nan inni akhafu ala nafsi dan nan ina jin tsoro kada wani abu ya same ni abin da na gano ya tayar min da hankali sai ta ce da shi mai kalla la yusika Allah a cikin abin ta ce wa takrir saifa dabi'unka ya ma'aikin Allah ai kana sauki baki kana faɗan gaskiya kana taimakon wanda bai da shi kana tsoron kana tace ai Allah ba zai bari wani abu ya sa kaga daga cikin abin da ta gaya mata kyawawan halayen da har take mata take bashi lamunin cewa ba abin da zai same shi akwai a cikin me a cikin akwai girma wani tafkar zaifa kana girma baki to bare kuma ga hadisai jiwa ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya alakantar da girmama bako karɓar bako da imani ma domin ya ce man kana yu'minu billahi wa yace fal yukrim dhayfahu wanda ya imani da Allah da Allah ya girmama bakonsa kuma ma yace ma ko yana da hakki ba yake ai mun san hakki ko an ce hakki shine abin da yake dole wajibi shine hakki an ce wannan hakki ne a kanka. domin ya zo a cikin hadisin salman alfarisi allah ya kara masa yadda lokacin da ya je wajen aminansa abokinsa abu darda ziyara sai ya ga abu darda rayuwarsa wata iri ya ce ya kake haka ma'ana dare dutse sallah yini dutse azumi ya ce ya kake haka kana da iyali kana da baki wa inna li dhayfika ko li zawrika alayka haqqan yace wa inna li ahlika alayka haqqan iyalanka suna da haƙƙi ya zaka diddare sai sallah kawai ba kai ba kula iyali zai yi ne kuma sai azumi to in kai ba koya zaka yi da ya yace wa inna li nafsika yace bakunka yana da haƙƙi a kanka domin zaka tarbe shi zaka ka masa abinci zaka dai masa kewa iya abin nan to kaga nan ba ko yana ba ko yana da ne da aka gaya manzan Allah haka sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da wannan magana ta Salman cewa bakonka yana da hakki hakki shine ka karfe shi ka girmama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamna cewa ma mutanen kirki in sun gina gida wato wannan wani abin kamar da nake gaya mana wallahi rashin karatu yasa wani abu ma ba ma ba mu san shi ba in an faɗa ce kai ta mamaki ba a karatu mutumin kirki in zai gina gida akwai gidan ɗakin babuwa ce kai ka taɓa jin hadisin ina zama wannan hadisi kamar baban hadisi cewa a shi ma in ana gina gida ma ana ware mai ɗakin kuma wai a addini ne ba kai amma ya aka yi ban sani ba ai ai saboda ba ka karanta ba da ka karanta a littafi da ka gani to ina aka samu wannan hadisin shine hadisi da Imam Muslim ya rawaito kaga hadisin ma a ce mashuri ne a babban littafi hadisin littafin Imam Muslim manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace firashun lirrajuli a gidanka zaka yi makwanci naka firashun lirrajul zaka yi makwanci naka sai ce wa firashun limra'atihi kuma a gidanka zaka yi makwanci na matarka ashe anan ne ina zama ma aka samu wannan da ake cewa me in mutum zai gida ya dakin sa din sirata da ake cewa Eh, ashe kaga manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ai mutum in yayi gida zai yi wa kansa mai ma abin nan firash inda zai rufe wato wa firashin limrati matar sama tana da mai na ta shimfidar sai yake wasalisu lizayfi sannan kuma akwai daki ko makwanci na babu inji annabi sallallahu alaihi sai yace warabi lishaytan amma in aka samu kari to a ah, to kai gida daki 19 kai kuma kai dai ne da matarka daya da yayanka uku to ke goma sha tara an cire uku nawa ya rage to za a yi wa zai zauna a sha shida to kaji ya ce lishe ya faru kenan za ka yi gida ka yi iya bukata ba birgewa ba ce ka yi ɗakuna barkatai a gida ka yi naka ka yi na iyalanka sai ka yi nawa bako sannan kuma ragowar wa aka barwa <laughs> to a bukata ka yi sai ɗakuna wanda wata ilwa ta yi kurawa ba san sanda haka barta ba akwai daki a gida kuma mutanen ma haka suke in ka isa za ka yi gida dama mata kaɗe da yanka uku ko yanka biyar sai ka yi gida zai ne hawa uku da dakuna barkatu to wa zai kuma ba ku ba ya zuwa gidan ka dama tun da kai Ba kama ba da fuskar a zo gidan ba dakunan duk a rirrufe a rirrufe to annabi yace nawa ya dakunan raguwar da ba kaga abin mamaki ma ladabi ma na musulunci in mutum zai yi makwanci yana yawa wa babansa saboda bisa al'ada mu musulmi muna yin baki muna yin baki to yana da kyau mu san ladabi ne na musulunci karɓar babo da girmama shi kuma mu gyara zuciyar mu wanke ta domin zuciyar mu akwai dan damuwa a cikinta game da babo da da yake tafiya sai tafiya wanda yake ga Allah gafarta malam yana shekara 70 Allah gafarta malam shi a lokacin da in ya gaya maka a baya shekara 70 bayan lokacin suna matasa za a ga mafi yawan gidaje akwai ɗakin babu akwai soro ne al'adar da ake soro da ɗaki sun babu ya zo da ma abin nan amma kaga daga shekara 40 30 hamsin to kaga muna ɗabi'u na nasara yana tasiri na wanda ba suke kafirai a ƙarshe an waye gari yau da nake magana illa man rahima rabbi da ni da ku duka sai wanda Allah ya ji kai yana cikin damuwar da zamu samu a ce salamu alaikum ai ba ku ne sai ka ce ka <laughs> ko to za a ga ya wanda zo ba bai eh ba gashi sai ai ta neman uzuri sannan bakon in ya kwana daya na biyu zai ga canjin fuska to ake ne kokari mu gyara zuciyar mu kuma irin yadda a ce da ai iyayen mu shekara 70 bayan da suke da kakanninmu ai addini ne ya koya amma mu yanzu an harbe mu ne da dabi'u da halaye na wayanda suke kafirai ke sa muke ta canjawa kuma canjawar gashi kullun karuwa take halayen mu suna sake kuma bari kuma ba a karatu dama amfanin eh, karatu shine mutum yakan san rage wasu abubuwa to kullum muna faɗa a cikin mutum miliyan ashirin misali mu a wannan jihar miliyan nawa suke zuwa makaranta na addini a miliyan ashirin za su kai miliyan biyu ko uku <laughs> ba a zuwa karatu to ya ce miliyan daya ce miliyan ashirin watakila in sun kai miliyan daya suna zuwa makaranta su koya addini to kenan miliyan goma sha tara mun zaune kawai sunan su ne musulmi amma musulmi yaya kawai da ka ake abubuwa ai ni iyaye na musulmi ne kakanni na musulmi a garin musulmi ne ke ana aka haife ni anan kaza kaza kaza shikenan to amma kai ya kake addini a ah? ba sun yi irin abin da ake ta amalu ahli madina <laughs> ko haka ba sun da haife su a garin aikin garin da ya zama addini kuma dabi'un sun canja sun bar na addinin kullum ana musamman irin yadda ake karantar da yara a boko din nan irin ɗabi'u na nasara kuma kabilu ma wanda ba musulmi suke koyar da 'ya'yan musulmi duk an canja wa mutane halaye da dabi'u sai ka tada mutum gashi musulmi ne amma rayuwarsa kawai musulunci ya yi damashi kuma ya yi hagu kuma in kana so ka ga fushinsa a ta da wata matsala ta addini kace dan Allah ya haƙuri kar kai magana kamar ya kan yi magana ni ba musulmi bane a'a Allah gafarta mala ai musulunci ba gado ake ba musulunci imani ne ilimi ne aiki ya haƙuri kakannin ka goma sha tara musulmi ne amma kai ya kake addini kai ka san addini in baka sani wanda Allah ya bakin ka kai shi ka je makaranta ka koyi addini ba a karatun addini wani abin in ka je sai ka ji shi bako amma yana nan a addini duk shekara dubunnai an rubuta to saboda haka in ba je makaranta ba gaskiya akwai matsala abu na gaba sai yi magana game da mai girmama makoci girmama makoci shi ma wannan yana daga cikin ayyukan da manzon Allah ya alakanta shi da imani domin da ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil falyukrim jarahu ya girmama makocinsa ya girmama makocinsa kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani ya ambaci makoci har ma ya kasa makota da na kusa da na nesa wal jari bil qurba wal jari sai ce was sahibu bil jami ko wasa a gani saboda haka makoci har ake bayanin adadin gidajen da za a ce makocinka ake rawaito gida arba'in dama gida arba'in gida a kaza makocinka ne wanda ko dai abin nan ɗinku ya haɗu ko kuma kuna abin nan rukuni ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina ko ya alakantar da girma makoci da abin da yake mafi girma shi tauhidi don shi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana inda ya fara ambaton tauhidi wanda shine jigo kadaita Allah abota Allah shi kadai shine addinin sannan sai yake a girmama iyaye wa bidil qurba a girmama dangi na kusa wal yatama a kyautatawa marayu wal masakin da miskinai sai ce wal jari zil qurba wal jari junub was sahibi kaga aka jera domin nuna muhimmancin makotaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibril yasini bil jar malaika jibril ya zo ne mun wasiya da makoci in kiyaye hakkin makoci in kyauta makoci in kiyaye in kyauta yace hatta zanantu annahu sai warisu kai har nazaci ma za a ce in ka mutu makocinka zai iya gada ka dan yadda ya yi ta maimaitawa don yadda ya yi ta maimaitawa saboda haka girma hukunci abu ne babba a musulunci kuma malamai suka ce menene ma'anar ihsan ilal jar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da cewa wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba ka kyautata wa iyaye inda za ka baika me kyauta iyaye za ka iya bayani shine kaza shine to me kyauta makoci malamai suka ce kyauta shi shine abu na farko adamu izai karka cutar da makocinka karka cutar da makocinka sannan tafakkudu ahwalihi bibiyar halin da yake ciki ina kowa ne ya lafiyarsa ya lafiyar iyalansa yaya halin da yake ciki na rayuwa wassalamu alaihi da yi masa sallama an ka gama da shi wa iyadatu ila izamarin in bai da lafiya ka je gaida shi walida lahu da yi masa kyauta sai yace wa in kana ghairu muhtajan ko da ba mai bukata ba ko da karka ɗauka ana yin kyauta daga kadai mai bukata a'a in makocinka ne ko da yana da wadata a'a a rika mimika abubuwa kai talakan ko kai da baka kai shi ba mika masa ko ba haka ba yana cikin kyauta abin da makotaka sannan da kyauta ta karɓarsa in yanzu gidanka ka yi masa ka karbe shi hannu biyu sannan kuma yace wa iqrabuhu idha ihtaja ka bashi bashi in ya nemi rance hakkin sa ne dan eh, kana kusa da shi yana kama kana da hali kuma yana da bukata bai da zai kuma yace sai ya tafi kilomita 19 ko wani garin ya nemo abin da za a taimaka masa in kana da hali ka taimaka masa ka bashi rance sai yake cewa wa kaf adha anhu wa sabr idha azabu da yin hakuri shi in ya cutar da kai kai karka cutar da shi kuma ya cutar da kai kai hakuri sai ce wata hanya ta za idza sabo khair sun alheri ya same shi kai masa murna in shari ya same shi kai masa jaje sai ya ce kuma shi hakkin mafotaka ba biki ba ne. an gane ko in ya mutu ka je ka raka shi makabarta ma'ana ka raka da jana'izar su haƙƙinsa ne a wuya sannan sai ce eh, mafotaka ba biki ba ne. da ba hausa yake cewa biki ma'ana sai ka mun ba haka bane mafotaka a musulunci mafotaka umarni ne na yin isani ga makwaci ko da shi baya ma kai wajibi ne ka yi mata waɗannan abin da aka lissafa ko da shi baya maka a'a shi dama yana daga cikin abin da yake na zumunci da irin waɗannan ba a ce ba ce kamun zamma a'a ko ba ka yi min ba ana so ne in maka kamar zumunci ne kana da 'yan uwa ba ta zuwa ziyarar kan ba ta kai ba a ce a ah, tunan ba ta nema ba zan mutu ba haka ba ba haka musulunci ya ce ko da su ba su ma ba kai an ce ka yi musu duk abin da aka lissafo ko makocinka baya ma kai ana so ka yi masa to karin tsawaita bari mu karanta abin da malam yake cewa yana bayani akan ihtikari shine a boye kayan abinci ko ɓoye wani abu da mutane ke bukata yake wala yahtakir qutan fa zaka muharram kada mutun ya ɓoye abinci wala ta kutan alkot shi ne abinci fa zaka muharram yin haka haramun ne wa fi ghairi qutin lam yuharram bi aukali amma in ba abinci bane to wasu malamai ba su haramta ba ka iya boyewa sabanin dai tarihin da muka faɗa shi malam yana ganin ba abinci bane ai ba wani damuwa tun da ba larura bane an gane ku amma mun bayyana cewa akwai abin da gaskiya rayuwar mutane tana ta'allake da su boyewa zai iya jefa cikin halaka wannan wajibi ne a fito da shi ko a aikata shi mala yake wa yustaratu wa yusratu lit ta'limi tadhiqi mushtarin sharaɗin da aka ce karka ɓoye abinci sai idan ta zai zama shari za ka kuntata wa masu neman saye hmm. sai ta nema ba samu ba alan nasi ga mutane sai waktin shadidin mu'ajirat a lokaci na kunci mai tsanani mu'ajirat ma'ana mai tsanani shadidu ya maimaita ne shadid yana nufin tsanani mu'ajirat ma yana nufin yani mai tsanani za ku yani fi waktin zaiƙin fi waktin shi ne mu'ajirat waktin azaiƙ lokacin kunci kaga ya ka sharadi a nan ko ya ce ishtaratu zai tazidi mushtari sharadi ne da aka hana koyi abinci ya zama mai bukata lokacin ya shiga kuncin bukata sannan alal nasi fi waqtin shadidin a lokacin tsanani mu'ajradi yani lokacin kunci wa min ghairi idrarin amma in ka saya ka aje ba tare da cutarwa ba laysa muharraman bai zama haram bai zama haram ba ah, كمدخر في الرخص ذا نفع إشحاد كمدخر في الرخص ذا نفع إشحاد kamar wanda ya sai abu ya aje dan yayi dimi ya aje abinsa kana da kudi kana dukiya kana so ka sai ka aje ka ba kudin ya lalace ba laifi bane ba laifi bane dan lokacin bukata ka sai da ka kai ka biya bukatarka ba da yace wannan ba laifi bane to sai kuma ya shiga matsala bayan ya gama magana ihtikari a takaice kenan ne boye abinci ko wani abin da mutane ke da bukata sai shiga matsala mai kama da wannan sai ya ce wa yahal mutas'irun farabbi musa'irun ce wa rubbata mutas'iru da'i zayyudi ya kawo magana at-tas'ir ne price control ke price ne dace farashi gwamnati ko kuma shugaba ya yanke farashi ya ba da farashi cewa dole a shi 'yan kasuwa za su sai da kayan shi a nan mala yake wa ya haru haramun ne a tasirun yanke farashi da shugabanni za su yi ya ce farabbi musafirun annabi ya ce salama Allah Ubangiji shi ne mai sakin farashi shi ne mai yin farashi rubata matasiru da'i ta zari saboda to da dama yanke farashi yakan janyo at-tazayyun ƙaruwar wato hauhawar farashin kafin mai bayanan bayanin abin da malai yake nufi a tafsir kamar yadda na faɗa shi ne yanke farashi yin abin nan kuma ta yi da yanke farashi Shi ne ta an sa'ir al-imam aw na'ibuhu ala an-nas sha'iran shugaba ya yanke ko wanda yake abin nan wakilin shugaba ya yanke farashi sai yake waye jibir a tujar ala tabari bihi kuma a tilasta sa’in kasuwa sai yake nike da wannan farashin fa yumna min ziyada a ce kar su ƙara aw nuksan ko kar su rage li maslahatin dan wata maslaha dan wata maslaha wannan shine at-tasir shine dai abin da muka sani da turanci price control ayyuka yanke farashi an gane ko a shi anan ma ne yace haramun ko ba ka ba amma in ka koma littafai malamai sun yi bayani cewa yanke farashi iri uku ne iri uku ne na farko dai malamai sun kasu gida uku a wannan matsala shine ra'ayin malam na farko shine ra'ayin jamhur mafi yawan malamai sun ce haramun yanke farashi me yasa saboda na farko dai suka ce yanke daga cikin wa'inda suka hana wannan akwai abdullahi da umar sahabin manzan Allah salatu da ɗansa salim cikin manyan malaman madina da alkasim ibn muhammad cikin manyan malaman madina kuma wannan shine mazhaba ta hanbalawa hanbaliya ah, suna ganin da imamu malik yana da ra'ayi na cewa ba a wani ra'ayinsa cewa ba za a yanke farashi me dalilin su suka ce dalili saboda ah, Allah ya ce tabaraka wa ta'ala yayi magana akan kasuwanci sai ce illa an takuna tijaratan an tarabin kasuwanci ana yi ne a bisa yarda a bisa yarda suka ce to ai Allah ya riga ya ce yarda ce misali kaga abu kana so a wajen mutum ya ninka faraki so dari kuma kana da ikon ka sai kuma kace kana so shikenan yarda ka ce in ka saya ba wanda zai hana ka in dai ya yarda zai sai ma a farashin kai ma ka yarda ka saya kaga ce illa ta kwanta an tarabe kasuwanci yarda ce na mai saye da mai saidawa saboda haka kenan babu batun wani a yanke wani farashi kowa a bashi in yana da sha'awa sai an bayar da sha'awa kyali to suka ce ya nuna in an yanke farashi an saba wannan ka'idar sannan suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Anas da Abi Huraira Anas yake cewa kalan nan mutane suka zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya rasulullah sa'ir gala as-sa'id fa sa'ir lana farashi fa ya hawa ya yi tsanani ya ma'aikin Allah ka yanke mana farashi wato kamar tana so manzan Allah sallallahu mai wasallam cewa komai a sai da shi da kaza da kaza a yanke ta yanda wani ba zai ƙara ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah huwal mutaqin Allah shine mai yanke farashi inna Allah huwal al alqabid Allah shi ke rike arziki al albasit Allah shi ke sakin arziki arrazzaq Allah shi ke azurta bayansa sai ce wa inni la arju juma'iki sallallahu alaihi wasallam ni ina fata an alqa Allah in game da Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi mazlama ba wanda in an je lahira zai ce ai ni ne nace kaza bari ya ce na zalunce shi fi damin wala mal a cikin jini ko a dukiya saboda haka ni bazan yanke farashi wanjiwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad da wasu malamai suka rawaito a cikin hadisin Abi Huraira yace shi kuma anna rajulan jaa fa qala rasulullah sa'ir wani mutum ya zo wajen manzon Allah yace ya rasulullah farashi yayi tsanani ka yanke farashi mana manzon Allah sai shi bai ce da shi kala har yadda sai wani ma ya kuma zuwa ya rasulullah sa'ir ya ma aikin Allah farashi yayi tsanani ka yanke mana farashi sai shiru aka yi ta zuwa a ƙarshe sai yace inna allaha balillahu alqabidu arrafi yaqbidu wa yarfa Allah ne yake daga abin da yake so ya aje abin da yake so sai ce wa inni al'arzu an alka Allah wa laysa li ajin indi mazlama ni fata na gamu da Allah babu an je lahira wanda zai ce na zalunce shi bana bukata in ji wa ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma hadisin Imam Ahmad da Ahmad da Abu Dawud da wasu malamai suka rawaito kaga manzon Allah sai yace ni kamar yanke farashi zalunci sai yace ba zai yi sannan suka ce ai kowa sai yana da dama ya sarrafa ta yadda yake so kuma dama gashi an ba da dama wanda yake so sai ya saya yadda yake so wanda baya bukata ya bari suka ce kuma saboda yanke farashi yana sa abin yayi tsada kayan sai tsada dan in an yanke farashi masu sai da sai su boye abin su ke fitowa da shi mai sai kuma sai ya shiga hali na kunci kaga an samu matsala kuma farashin ne still kaga tunda kaya sun zama babu su a kasuwa dole farashi shi kai da kasuwa kenan kaya suna kamfa kuma farashi yana sama kaya suna yawa a kasuwa farashi yana sauka saboda haka suka ce yin price control haramun ne mutalakan kenan sai wasu suka ce a'a aljawaz mutalakan suka ce a'a ya halatta shugaba ya yanke farashi mutalakan kawai ya yi price control don me suka ce dalili a wancan ra'ayi na farko shine ra'ayin tamuri mafi yawan malamai na biyu kuma an rahoto daga ibnu al-musayyib da rabi'a babban malami shine malamin imamu malik rabi'a ibn abdurrahman malamin imamu malik shi ma yana ganin ya halatta a yanke farashi da ya haifin sa'id al-ansari da imamu malik a wani kauli shi ma yana ganin babu laifi a yanke farashi dan me suka ce ai dalilin da yasa wancan hadisin da kuka faɗa da kuka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yanke ba eh aka ne bai yanke ba amma ai dama ba wai ce aka yi in an yanke farashi a ce dole ka fito da kayanka ka saida ba idan misali a hukuma ta yanke farashi sai ka aje kayanka ba wanda zai tilasta ka saida ba tilasta ka saida ba kamar yadda ko ba a tilasta mai sayayya su kaga ai an ba kowa damar sa an ba kowa damar sa ba ma yanke farashi ba nufin tilas wajen sayi ko saidawa sannan suka ce maslaha yake dubawa saboda su mutanen farko da aka hana wannan sahabbai ne fa to ina ruwansa da duniya sun da ta dame su amma mutane daga baya fa su ta zama duniya ta rufe musu ido